بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gamu da ikon Allah cikin darasi na goma sha tara a yau sha tara ga watan Ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ashirin ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya daga nan masallacin jami'ar atbu da ke nan birnin bauchi muna karatu a cikin suratul bakara kuma um, wannan uh, mun yi karatu zuwa aya ta ashirin da hudu ko zai za mu yi karatu a cikin ayata ta ashirin da biyar in allah ya so na muku sallama بسم الله karanta mana آيات ta دبيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نعم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها نعم ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله يمك البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا كما كي بشارة قوة سكي إيماني وعملوا الصالحات كما سكا أيكة أيوكا نجري أن لهم جنات cewa suna da waɗansu aljannatai ta jirimin tahti hal anhar waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu kullama ruziqu minha min samaratin rizqan yayin da duk azurta su da wani abu na kayan marmari ko ɗayan itatuwa a cikin aljannar qalu hadha alladhi ruziqna min qabl sai su ce wannan shine wanda aka azurta mu da shi a baya wa utu bihi mutashabiha an zo musu da shi ne a matsayin bai kama da juna walahum fiha azwajun mutahara kuma a cikin aljannan nan suna da waɗansu mata ko abokan zama kaka wa hum fiha khalidun kuma su masu dawwama ne a cikinta wannan aya kun da ji abin ta ce Allah ya ce ka yi albishir ka bayar da labari mai daɗi ka gaya musu abin da zai faranta musu rai suwa waɗancan na katigwarin farkon nan da aka fara waɗanda suka yi imani imani na gaskiya ku ƙarfi al'ur'ani a jere a jere kamar yadda Allah ya jera shi jiya ne muka karanta ayar da Allah ya fara yin kira da mutane gaba ɗaya akan abauta masa ya kuma yi hani akan kar a masa shirka ubudu rabbakum fala taj'alu lillahi andada sannan yayi gargadi akan wuta fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijara to haka dabi'ar alqur'ani take ayi albishir kuma ayi gargadi a kwadaitar kuma a razanar a tsoratar sannan kuma wato a faɗi abin da zai faranta rai da Allah ya faɗi kafirai sai ya faɗi makomarsu da Allah ya faɗi mumune kuma a nan sai yake faɗi makomansu ya ce ai musu albishir da suka kasance a cikin ɓangare na farkon nan kuma abin da aka faɗa a ayar baya ta jiya ta cewa Allah ya yi kira ya yi shela akan kan a bauta masa kuma kar a haɗa shi da kowa a cikin bauta to sai Allah ya ce duk wanda ya haka ba kyauta ya yi ba Allah ce a masa albishir a daɗaɗa masa rai a faranta masa zuciya akwai abin da ke jiransa an na lafin janna a gaya musu cewa suna da waɗansu aljannatai wa bashir daga albishara ne albishara kuma ma'anarta kamar yadda ibn al ya faɗa cikin tafsirinsa zadul masir ce shine awwalu khabarin yaridu alal insa. duk labarin da shi ne farkon abin da ka ji akan wani al'amari ko mai daɗi ko mara daɗi shi ya fara wato keta maka ƙwaƙwalwa. ka ji an ce labari kaza wannan shi shine ma'anar albishara me yasa aka kira labari sabo da ake ce breaking news da suna bishara shine annahu li'annahu li'annal khabara yu'athiru 'ala al-bashar saboda ana gaya wa mutum sai yayi tasiri ya nuna a fuskar sa sai ka gani a fatar jikin sa fa idza kana al-khabaru mimma ya'ti bi khair akthar dhalika 'ala basharatihi bima yusirruhu wa idza kana al-bisharatu bishar akthara dhalika 'ala basharihi 'ala basharatihi bilgham idan labari ne wanda yake da daɗi sai ka ga fatar mutum ta nuna ka ga haskensa ya canza ka ga fuskarsa ta nuna alamar yana cikin farin ciki an ce labarin zuciya ka tambayi fuska shine nan bishara idan mummunan labari ne kana ganin fuskarta za ka gane idan yana cikin damuwa haka za ka ga ya yankwani to alamar yadda fatarsa ta nuna ta karɓi labarin kafin gangan jikinsa ya yi wani abu ko harshensa ya faɗa wannan shi yasa aka ce albishara to Allah ce wa bashir yi bishara to bishara tana zuwa da alheri tana zuwa da kishiyar alheri A alheri ne tafi yawa Allah ya nuna yadda take zuwa akan a maka albishir akan abin da ya shafi duniya wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulam ismuhu yahya an fahimta ko iz qalat al mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalima wannan kaga bishara ce akan abin da ya shafi al'amarin duniya albishir akan aure albishir akan haihuwa da sauransu ana samun kuma albishir akan abin da ya shafi addini inna hadal alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minin alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira yana kuma zuwa da albishir din bayan an mutu kamar wannan ayar wa bashirin ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat ya yi albishir wa waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka masu kyau cewa suna da aljannati da suke jiransu wannan shine bishara ko kuma bishara mummuna a zo maka da breaking news akan mummunan abin da zai same ka sakamakon mummunan abin da ka yi alkur'ani an yi wa kafirai wa bashirin kafa kafaru bi azabin Ali. an yi wa munafikai bashiril munafiqina bi anna lakum azaban alima an yi kuma wa masu sabo ko da masu imani ne alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi azabin alim waɗanda suke kin ba da zaka a yi musu bishara da azaba mai raɗaɗi kaga bishara ba sai akan abu mai daɗi ba to amma ya fi zuwa akan kyakkyawan labari irin wannan ne Allah ya ce a yi mana albishir idan muka yi imani kuma muka aikata aiki na gari ba zai tafi haka kawai ba Allah yana da tukuici wannan tukuici shine ya tanadar musu da janna aljannatai kenan janna jam'i ne na janna wani wuri ne can da Allah ya ajiye a sama wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun daga sama arzikin ku ke zuwa kuma a sama abinda aka muku alkawarin nan yake ina kenan aljanna inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa a can take wajen sidratul muntaha in ka kai wurin ka kure ba a can aljanna take a can kololuwa wani wuri ne da Allah ya ajiye na tukuici ga waɗanda suka yi aiki na gari wani wuri ne da manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ji ya leƙa ya gani duk iya magana da fasaha irin ta manzan Allah sallallahu alaihi sallama ba zai iya gaya mana hakikanin ne a cikin aljanna ba sai ce da mu kawai ha ma la ra'ad, ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala kalbi bashar yace a cikinta. akwai abin da ido bai taɓa gani ba in ido ne wannan gululu bai taɓa gani ba sai in Allah ya kai shi ya gani ido na ɗan adam kuma duk abin da ka taba gani mai kyau to sai dai su yi daidai da na aljanna wajen sunansu suna da kyau shi kenan kana wuce suna in dai a zahiri ne to an tashi daga wurin wala uzunin sami'at ba wani kunne da ya taba jin abin da zai iya kwatantawa da aljanna wala khabar ala qalbi bashar ba ma kunne ba ba ido ba zuciya ma ba wani abin da ta taba tunawa za ta iya kwatantawa ko ta haro yaya aljanna take fala ta'lamu nafsin ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu to Allah ya ajiye ta sai Allah ya kawata ta shi da kansa ya mata kirari ya kururuta al'amarinta wannan duniyar da duk abin da ke cikinta na tsawa ka dubi yadda duniyar nan in ka ga wurin da ake alat ka ga wurin da ake cin dana sha za ka ce ina ma ina ma amma duk abin da yake cikin duniyar nan Allah ya ce bai kai tuffuken sauro ba a wurinsa amma aljanna kan ya koɗa ta ya ce wa ra'aita samma inda zaka leka can ka gani a ciki ra'aita na'iman zaka ga gidan hutu wa mulkan kabira kuma zaka ga inda ake mulki na kasaita to duk abin da Allah ya kururuta shi haka to ka san abun babban don haka Allah ya yi babbar ajiya shi yasa ya ce wa bashir ka yi albishir Allah ka sa mu a cikin wannan bishara وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات الجنات جمع لنا الجنة أجرات بسنا الجنة بأنها مستورة بأشجارها سبب للبتك بشيوي baka iya ganin bai ne a ciki sai ka shiga duk abin da yake ɓoye shine da larabci ake ce masa janna wa min husummiya aljinnu jinnan li'annahum masturuna an a'yunin nas yasa ake kiran aljanu aljanu saboda sun buya ba a ganin su hu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi yasa kuma ake kiran ɗan tayi da yake cikin cikin uwarta kafin a haife shi ake ce ko saboda yana ɓoye ba wanda yake gani ko uwar ma jin motsi take amma ba ta gani shi yasa ake kiran garkuwa da mutum ke sawa ya kare in ana yaƙi aljunna saboda yana ɓoye ka kar a ko kuma kar makaɗi ya same ka shi yasa ake kiran duhun dare da falamma janna alaihi lailu bimana idan dare ya lullube yayi duhu ba a ganin mutane to shi yasa aljanna tana koye ne sai wanda ya je zai gani Allah ka samu je mu gani shi yasa Allah ya ce anna lahum jannat kuma Allah ya ce anna duk wanda ya yi amanu wa amilu salihat wallahi sai ya shiga aljanna Allah baya yin alkawari ya fasa duk wanda ya yi aiki mai kyau bayan ya yi imani to tabbata ya shiga aljanna wa'dallahi haqqan Allah ce alkawarin Allah ne da gaskiya la yukhlifu Allah wa'ada Allah ya taba taba alkawari wannan aljannatai Allah ya ce tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu ma'anansu tajiri min tahti ashjariha wa ghurafiha ƙarƙashin itatuwa da ƙarƙashin gine-gine na aljanna ƙoramu suke gudana waɗansu irin ƙoramu ne kai dai Allah ya ce ƙoramu amma ba irin yadda suke a duniya da kake ganin ƙorama ba ne shin ramuka ne aka yi irin yadda kake ganin korama ta ruwa a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anharu jannati laysa fi ukhdud koramun cikin aljanna ba a cikin rami suke tafiya ba to ya suke yana nufi piping ne aka yi ta ko ta ina aka yi wayarin ta ko ta ina wayarin kuma ai ba anhar bane kai abin da sai ka je ka gani Allah ya ce a ƙarƙashin jirgin shine koramu ana gina gini akan korama ne amma haka Allah ya ce lakin alladhina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al anha. gini saman gini bene saman bene hawa saman hawa amma kuma ga koramu a karkashin su suna suna suna gudana wa'ada la yukhlifu Allahu al-mi'ad to Allah ya ce anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamara yayin da duk aka azurta su da wani abu na kayan marmari a cikin aljanna wani abu na 'ya'yan itatuwa kalu sai ka ji 'yan aljanna suna cewa hadan nadiru zikana min qabl wannan shine wanda aka ba mu da wannan shine wanda aka ba mu dazu wannan shine wanda aka ba mu a baya wa utu bihi mutashabiha Allah ce an zo musu da shi ne yana kama da wancan amma ba shi bane su za su ce shi ne sai amma sai su ga ashe ba shi bane ma'anar wannan ko dai ya zama za su ce hada allazi na min kablu fi duniya in aka ka musu kayan marmari da tafi fi sha'awa na cikin kayan marmari ba da misali ya da ke so kai ba ai kake so kai ba kankana kake so inabi kake so to idan aka baka inabi ko aka baka kankana ko aka baka wace ce da kace ana kawowa sai ka ce ah ga ayaba irin ta duniya hadal lazir zikna min qabl sai Allah ce wa utu bihi mutashabiha sai aka zo mishi da shi yana kama da shi a wajen suna kana gani ka sai da aka ce ayaba ne amma kuma wato wato mutashabihun fil ismi amma muftalifun fil ta'am kana dandanawa sai ka ji a ah, wannan ba irin ayabar da na sani ne kamar ayaba amma ashe ba irin ayabar da na sani ba ne shine Allah ce wa utu bihi mutashabiha sai an baka sai ga yana kama da shi amma ba shi bane ba a ce wa utu bi mithlihi ba a'a wa utu bihi mutashabiha yana kama da shi kama da wani kuwa Ba ta wani. Allah madaukakin sarki ya ce ko kuma ya zama ma'ana ta biyu ita ce hadal ladhi ruzqana min qablu fil janna ɗazu aka kama nan lemo kuma shi ka kama mana lemo mala'iku da za su kama ka a ce ga dan wannan ka taba ko yaran cikin aljanna da suka ci kulliya wanda in ka gansu wildanun mukhalladun idan ka gansu ka amfani lu'lu'il maknun kai ka ce fa wato lu'lu'u ne yake kyalli idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura in kaga waɗannan yaran suna yawo a cikin aljanna kasan duk inda ake biki in ba ƙananan yara ba jin daɗi kuma yaran aka musu kwalliya ka lura da kyau ko shugaban ƙasa ko wani babba idan ya zo sai a kawo ɗan ƙaramin yaro ko yar ƙaramin yarinya an mata kwalliya ta zo ta bashi fulawa saboda ɗan ƙananan yara suna ba da sha'awa to Allah ce haka suke a cikin aljanna suna ta yawo suna ta wata yawa a ciki amma ba ka barna ba sa bata ruwa waɗannan yara idan suka kawo maka abu kana kawo wa utuhi bihi biya. sai ka ce hadan da ba da duka ka mun lemo ba sai ce a taɓa ta biyan nan oga kana taɓawa sai ka ji shi ne a wajen suna shi ne a wajen shakali cewa lemu ne amma kuma ba irin lemon da ka sha Za ka iya ka sha ka sake sha ka sake sha ka sake sha amma duk wanda ka sha wa utu bihi mutashabiha yana kama da wancan ne amma ba irin wancan ba yana kama da shi a suna yana kama da shi a launi amma a ɗanɗano kuma sai ka ji wani abin da ya daban yau a nan duniya ba aka maka lemo kala kala ballantana a aljanna a nan duniya lemo iri ɗaya ka sani to ballantana a aljanna ko kuma ya zama a ma'anar hada alladhi ruzika min qabl wani lokacin mutum zai ji sha'awar ba sai an kawo masa ba shine zai cira da kansa ya sha shine wajen aljannatai ni da shine kutufu hadaniya idan kana so ka sa hannunka ka tsinka kan tashi kana watayawa a cikin lambu kai ma kana so kai ma ka cire fresh ba sai an matse an ka maka ba sai ka sa hannunka ka cire to idan ka cire kana cirewa sai wani ya sake fitowa a wurin to in ka ɗauki wannan kai sai ka ga wani kuma wa utu bihi mutashabiha sai ka ce ga wani in ka sha wannan ya ce bari gwada wancan in ka je ka ji shi kuma da bari gwada wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ciki baya cika haka yan aljanna idan mutum yana so ya sha kalan lemo misali yau ranar lemo ne sai ka sha nau'i daban-daban kala ɗari kala dubu kala miliyan nawa ne karshen kirge kai ta sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikin su baya cika ballanta naka ji to a yanzu ya hau mun kai wa utu bihi mutashabiha sai ai ta kama ka irin sa har sai ka ji ka ce ni yanzu ya ishe ni haka amma ba wai ka koshi irin ya jimshe ka ba a'a kayan aljanna yana da bambanci da shan abin duniya idan ka sha abu mai daɗi kana jin daɗin ne lokacin da kake cikin sha kana gama shanyewa daɗin ya ƙare sai dai ka ji kana jin mamari ka ƙara amma ciki ba zai karɓa ba kuma idan ya riga ya shiga ciki da kai da ka sha mai daɗi da wanda ya sha marar daɗi da wanda ya sha mai tsami da wanda ya sha mai kaci da wanda ya sha mai zaki da wanda ya sha mai bauri dukan ku ya kuke ji a cikin ciki akwai bambancin zaki a cikin ciki duk babu iri daya amma a cikin aljanna kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha Allah ce ana ta ka musu shi iri iri ana ta mai ta kawowa kuma yana ta sha amma in ya sha yanzu yana ci gaba da jin daɗin na farkon in ya sha na biyun bai hana jin daɗin na farkon har yanzu yana nan ba in ya sha na ɗari bai hana na ɗaya biyu uku har zuwa ɗarin dukkan su yana jin su a lokaci ɗaya kwakwalwa za ta iya baka wannan fiha ma la ainihin ra'ad wala udunun sami'at wala khatara ala kalbi bashar yasa Allah ya ce amana albishir wannan bai kai albishir ba Allah ya ce wa utu bihi mutashabiha an zo musu da shi yana kama yana kama a wajen suna in ka kwatanta shi da na duniya amma ya babbanta a wajen ɗanɗano ko yana kama da wanda suka sha ɗazu amma ya babbanta a wajen yanayinsa ko kuma yana kama wato da wanda suka sha ɗazu iri ɗaya ne a wajen kwaliti da jauda a nan duniya za ka sha iri ɗaya ka ji wannan bai gama maka bane shi yasa ka sha ɗayan shi aljanna wannan yana kama da wancan a wajen quality ne shine ma'anan wato wa utu bihi mutashabihan ma'a annahu sawa fi shakl wal lawn lakinnahu yawa wato mutashabihan fil jawda li'annahu laysa fil jannati shay'un rabi wani abacin aljanna mara kyau kaga anan duniya idan ka sha wannan ka sha wance kace ba za ka saki shan irin wancan ba ashe da an baka wayo aka baka amma ana aljanna in ka sha wannan ka saki shan wancan ka saki shan wannan kowanne zaka ji ya bambanta kuma kowanne ya maka ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة Allah ce kuma a cikin aljanna akwai abokan zama tsarkaka azwajin jam'i ina azzauj azzauj kuma shine duk abin da za a yi tsaya a yi wannan sai a yi wani irinsa shine azzauj ko a yi mace sai a yi namiji ko a yi namiji sai a yi mace duk wannan kilahu ma zauj lil akhar kowanne ɗayan taya ne wa ɗayan don haka in ka ji an ce zauci. to ko dai namiji ko mace duk zauji ne ɗayan shi ma zauji wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun in an ce zawjayn ana nufin maza biyu ana nufin mata biyu ana nufin wa mace da namiji to wane ne zawjayn kai ne ita ce dukan ku biyu haka azwaj yana nufi abokan zama mutahhara tsarkaka ita matar mai tsarki kai mamijin mai tsarki kowa yana son mace mai tsarki amma kai ma ai ba dole ka zama mai tsarki ba to kowa a aljanna mai tsarki ne walahum fiha azwajun mutahhara kuma al-imam az-zajjaj ɗaya daga cikin malaman larabci ce mutahhara ablagu min tahira Allah bai ce walahum fiha azwajun tahirat shi ma tahirat an ne tsarki ce amma sai Allah ce mutahhara taka waɗanda tsarkin ba su suka yi ba already a tsarkace dama aka halice su ne suka ce mutahharatun fil khalqi wal khuluqi tsarkaka ne a wajen ɗabi'a tsarkaka ne a wajen halitta tsarkaka ne a wajen halitta ta fuskar duk wani abin da ke samun abin halitta na karanta baya samun su ba fitsari ba bayan gida ba yawu ba majina ba haila ba wace ce ba kazanta ko datti ya taba ta ba zai zauna ba ballanta ina ma ba dattin a aljanna shine nan mutahhara fil khalqi sannan mutahharatun fil khuluq tsarkaka ne a wajen ɗabi'u ba ta hasada ba ta ƙyashi ba ta kishi ba ta gaba ba ta bakar magana ba ta mummunan kallo ba ta harara ba ta fushi ba ta duk abin da ka san mutum zai yi a ce kai wani da kyauta ba ba ta yi sannan ba ta kallon kowa sai kai fihin na kafiratu kaf masu takaita gani in ta daka baka kallo ba ta sake daga idonta daga kanka ba sai lokacin da baka nan kuma ba ta taba ganin wani dan miji ba sai ran da ka shigo shine nan mutaffara kaka a wajen ɗabi'a ba kuna jin daɗin tafsirin nan walahum fiha azwajun a ciki kuma akwai abokan zama tsarkaka wa hum fiha khalidun su waye hum din nan alladina amanu wa amilu salihan su dan aljanna din nan fiha a cikin aljanna khalidun masu dawwama ne bi ma'ana ba ku na ha. na fiha lan a wala fina lan qita'a wala fana ba karewa ba yankewa la maqtu'atin wala mamnu'a ba wani abin da zaka fara a ce ka tsaya kuma ba abin da zaka yi a ce ka dena ko me kake so ka yi abin da ka ga dama kuma haka zaka yi ta zama a ciki ba zaka fita ba Allah ka bamu aljanna wannan aya da muka ji Allah maɗaukacin sarki ya ce a mana albishir to aya akwai fa'idoji fa'ida ta farko ita ce da Allah ya buɗe da wabashir a kan aljanna to yana da kyau mutum ya koyi yadda zai rinka yin bishara wannan aya ta nuna maka duk wani abin da zai faranta wa musulmi rai wa bashirin lazina amanu ka zama mai yawan bishara wa muminai zama mai yawan gaya wa muminai abin da zai musu daɗi ka zama mai yawan gaya wa muminai abin da zai faranta musu rai wannan ita ce abin da muka koya daga Allah wa bashirin ladina amanu masu imani ka rika musu albishir duk wanda ka san cewa mai imani abokin ka ne dan ka ne matar ka ce mijinki iyayen ka ne waɗanda za ka musu nasiha ne abokan kasuwanci ne abokan sana'a abokan makaranta ka rika ga musu magana mai kyau alkalimatu tayyibatu sadaqa duk abin da zai tasiri a zuciyar mutum ya ji daɗi to wa bashirin ladina amanu ka rika yawan albishin mu'minai ina fata mun fahimta abin da zai iya sa ka faɗa wa mutum abin da zai ɓata masa da sai abin da ya zama dole shi yasa mai ahalar ya ce wa takwifuhu fi ghairi haqqin shar'i bai halatta maka faɗan abin da zai tsawatar da mutum sai abin da ya zama dole wa bashirin lazina amanu duk masu imani ka rinka musu albishir fa'ida ta gaba ita ce aljanna zuwa mu taɓa ganin ta ba kuma an dai ɗan gaya mana wani abu ne akan ta sai ka je ka gani aljanna za ta zo mutum da surprise ne shi yasa malamai suka ce duk abin da zai zama idan mai kyau ne kai wa mutum surprise yana da kyau surprise ta hanyar alheri Allah ya ce ku yi wa ka yi wa muminai da suka yi imani suka aikata aiki na gari albishir cewa za su samu aljanna sai an faɗo ne akan aljanna yanzu in ka shiga aljanna zai sa ka ce ka na gane wurin yadda Allah ya faɗa ga shi haka ne a'a an baka kwatance dai duk abin da aka yi maka kwatance in ka je haka zaka ga yadda aka kwatanta ma duk abin da za ka yi ka faranta rai ta hanyar yin surprise wa mutum ka sa ya ji daɗi ka yi shi saboda hasken wannan aya shi yasa Allah maɗaukacin sarki zai yi surprise ma wani daga cikin bayin Allah mutumin da ya fi kowa laifi a duniya mutumin da Allah ya tashi a cikin wuta saboda ya yi laifi ya saba wa Allah Allah kuma bai ga daman ya yafe masa laifin ba saboda laifin ya yawa Allah maɗaukakin sarki zai sa mutane na gobe su yi ceto shi ba a kan shi ba ba a cece shi ba Allah bai bada sunansa ba zai sa mala'iku su yi ceto Allah bai sa ya shiga ciki ba zai sa annabawa su yi ceto Allah bai bashi ba a zo tattarawa zuwa wuta sai a kai shi yana cikin wuta yana kodawa yana babbaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin aljanna zai ji kururuwan waɗansu sai ce jibril ya tashi ya raka shi zai je ya cece su al'ummansa ne sai zai duba sai ya gansu waɗanda suka yi yin sallah zai rinka ganin su da alaman gurbin wurin alwalansu ba zai taɓa cin wuta ba amma sun yi wasu laifuffukan ga alwala ga tsiya to sai ta ciro su ta ciro su sallallahu alaihi wa sallam ai ta ciro su ai ta kai su aljanna a gama da waɗannan sai zama sai waɗanda suke sallah inda mutum yake sallah ba zai taɓa kokewa ba a cikin wuta sai a rinka gani da hasken goshin suna ta ihu manzon Allah ta salama ya gansu ya roƙi Allah sai a ce an baka ka cire su sai a ta ciro su a ta sai sun kare kaf amma ko dan su an danne su a ciki babu goshin sallar babu komi suna ta konewa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ubangiji na gama na gama ɗauko mutanen ka na gama ɗauko sai ya koma waɗannan kuma suna ciki ashe sun yi ta ihu ba a ji su ba kuma Allah bai yarda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gansu ba sai Allah ya ce mutane na gari sun yi ceton su mala'iku sun yi cetonsu annabawa sun yi cetonsu akiyar shafa'atu arhamar rahibi saura ceto na ni da kaina waɗannan suna can ciki kafirai sun fara musu gwaliyo suna ce kun ce ku ne ɗan kaza ku ne ɗan kaza gashi ya zo ya kuma ceton ma ba ɗauke ku ba damunan tare da ku sai su ta kuka sai Allah ce ni na je ku ai sai Allah ya sa a ciro su daga cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da za a ciro na ƙarshe ya zama gawayi ba komi a jikinsa ba goshi ba ko ina ne ya gama konewa sai a fito da shi sai a tsoma shi a cikin ruwa ana ce masa ma'ul aya. ruwan rayuwa wannan ruwa sai duk jikinsa ya tsiro ya yi toho sai dawo fresh sai miƙe tsaya sai Allah ya ce masa kai ya ce na'am Allah ya ce masa jika aljanna je aljanna ya ce aljanna ce jika aljanna sai ya je ya shiga aljanna fa yukhayyalu ilayhi annaha bal'aha sai ga aljanna ta cika ta cika makil ba wuri gaba daya ya shiga gidan wani ne wa zai da shiga gidansa ko ina ya cika sai da ya cewa Allah ai ta cika tana ce ah, ka koma za ka samu wuri ya koma gama duba ya gaba wuri ko ba su kasa babu dawo ya cewa Allah babu har sai ya yi sau uku sai Allah ya ce mishi kana so ka samu baka ɗan kwatankwacin irin abinda nake bawa wanda ya fi kowa mulki da kasaita da jin daɗi a duniya ya ce can ina so sai Allah ce to an baka irin hakan sau goma wannan bawan Allah sai ce wa Ubangiji ya Allah ni kuma yau kake mun ba'a kuma kai ne Ubangijin halittu sai Allah ya ce ba ba'a nake musa ba je ka shiga laka misluhu wa ashratu amsalihi ma'a kana da daidai abunda wanda yake kowa jin daɗi a duniya yake da shi kuma na ninka maka hakan sau goma abinda kake tsammani wanda yafi kowa jin daɗi a duniya yake da shi an baka shi an ninka maka shi 1000% 100% shine kari ɗaya ko 200% sau biyu to an ninka maka shi 1000 san je ka shiga sai je shiga yana shiga sai Allah ce a tare shi ya tambaye shi ka taba shan wahala ya ce wallahi ban san me wahala ba wannan shine surprise kenan haka Allah maɗaukakin sarki zai wa wasu daga cikin bayinsa idan rahamar Allah ta zo in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai kafiri ma yayi tsammani zai samu idan kuma ka je ta bangaren azabar Allah sai mumini ba ya yi tsammani ba zai samu ba to haka ne Allah yake wannan shine ma'anan Allah nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan matani ma'anan matani shine yau ya kai ka sanan gobe kuma ya kai ka sanan yau ya sa ka ji daɗi can kuma ya ka wahala nan ya matse ka can kuma ya sake wannan shine alqur'ani kenan ana maimaita karatunka amma ba iri kai kake ji ba jiya dukan ku kowa ya ɓata rai yana jin ana ce bashirin munafikina yana je ana cewa wa iddatul kafirina kowa yayi jibum yau kuma kowa yana burbushi wannan shine alqur'ani an fahimta to yana da kyau mutum ya koyi yanda wato akan al'amari mai kyau zaka iya wa mutum surprise musamman idan mutum ya wani abun alheri to kai masa wani abu na alheri da za ka tashi ya ji daɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi ku tuna da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yi wa wani da ake ce masa tumama ibn usal ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama barna da ta'addanci ya kashe masa mutane ya yi kafirci mai tsanani aka kamo shi ya san za a yanke masa hukuncin kisa kuma za a kashe shi saboda shi ba mutum ya kashe ba sahabi ya kashe sahabin kuma ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba wannan abin ya kusa ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kwana uku an ɗaure shi ce me kake tsammani annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa je kana yafe maka kaga surprise kenan je kana yafe maka ka yafe mu yace kware na yafe maka haka mutumin da ya fita yana wawa yana gani kamar da wasa ne har ya fita a gari ya daina ganin kowa ba wanda ya bi shi ba wanda ya masa komi da gaske ne akwai surprise din da ya wuce wannan sai dawo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah fa'ida ta uku shine kamar yadda Allah ya gaya mana cewa wuta tana da nau'uka daban-daban na azaba an karanta a baya ko banda azabar wuta mai zafi akwai azabar tsananin sanyi akwai azabar duka da guduma walakum maqami umin hadid ana kwankwasa da mutum da guduma akwai azaba ta a rika sa eh, menene abin nan ugiya yana kama fatar mutum yana ja akwai azaba ta kwankwadan ruwan zafi akwai azaba ta a kawo narkakken dalma ana kwara mutum a akan yusabbu min fawqi ru'usihim akwai azaba ta tsirewa ana gice mutum akwai azaba ta saka a sel wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarrani kala kala to haka nan aljanna ma sai aka ce kala kala saboda in ana caccanza abu to ya fi ba da kala idan mummuna ne ana maka iri jikinka zai saba to sai ka dan fara jin ka saba da sai a koma wani iri to haka shi ma wannan a cikin aljanna ɗabi'a ta ɗan adam shine kamar yadda jikinsa yake sabo da abu marar daɗi har ya ji kamar ya saba yanzu wanda yake prison yau aka sashi zuwa ya kwana biyar sati ɗaya wata ɗaya zai daidai da wanda ya shekara goma a ciki mutu wani akun ji labarin wanda aka sashi a prison ya shekara da shekaru an masa ɗaurin rai da rai da aka fito da shi ya ga waje bai masa bai koma ce shi a ruga shi shi ya je waje ba daɗi saboda jikinsa ya saba shi da zai iya rayuwa a nan ba aboki duk abokan suna can to shi yasa a wuta ba iri ɗaya ake yi ba aljanna ma ɗan adam idan abin daɗi ya daɗe yana yi sai ji kamar ya gimse shi sai ji ya gaji da shi yana son canji to shi yasa duk abin da yake cikin aljanna wa utu bihi muta shafiya sai a rinka zuwa maka mai kama da wancan gobe sai a canza in an jima sai a canza sai mutum ya ce hadal ladibi rizqna min qabl shi ne wanda zuwa ka bamu ai sai ya taba sai ba irin na dadin bane daban ne to wannan canjin yana da matukar muhimmanci akan kowane abu na rayuwa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce a cikin aljanna fa ba wai kawai kayan da kake sawa ne za a canza ba ba abincin da kake ci za a canza ba abin shanka za a canza ba kai ma kanka ba ana canza ka kai ma kanka haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin aljanna akwai ta kasuwa da ake ci kowace ranar juma'a maza za su tafi sai su bar mata a gida su mata suna biki a gida maza kuma sai su je kasuwa mata maza sun saba hidimomin su aje ayi a waje mata sun fi son su yi indo to maza suna can outdoor a ƙarƙashin wata bishiya da ake ce mata tsuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahayi mai gudu akan abin hawa zai yi gudun tafiyar shekara ɗari biyar bai gama faɗin inuwar wannan bishiya ta tsuba ba to nan ne meeting point na aljanna yan aljanna za su a haɗu a nan to yan aka wuni aka hole aka yi tatul to an rabu kowa zai koma gida to ashe kafin mutum ya dawo a hanya sai a canza mata kala ita ma matar bayan sun gama sun watse an bar maka taka a gida sai a canza mata kala kana dawowa sai ka ce a'a ya na kin canza ita ma ta ce a kai ma ka canza shi ne da na je maiduguri nake tsokanan kanurai na ce musu kullum kuna ganin fulani irin mu kuna sha'awar yaya da kuma fulani ne to idan kana so ka zama ne in Allah ya da aljanna zaka iya sai ka shiga cikin aljanna in ka ji sha'awar fulani sai ga an canja kai kama da fulani amma ba ne ba zai sai kama da kanuri ba yanzu duk yadda kake son matarka haushi ya ce ko to ba za ka tabbata zama ka yi maka kama da indiya ba wallahi har ka mutu ba za ta canza ta koma indiya sai dai ka kura sai dai ka ga indiya a tv Ko amma ka idan kai kana sha'awar ta zama kalar indiya kafin ka dawo sai ka ga ta koma indiya amma ita ce kai wani yace ina son indiyan nan duk abin da kake so haka za ta zama ita ma tana sha'awar iri kaza ko to sai ka zama irinsa kana zuwa kai gafa ta mala wani labarin ba sai ka je ka gani yana cikin wa utu bihi mutashabiha yana kama da shi amma ba shi bane fa'ida ta gaba ya kamata matan duniya su yi koyi da yadda tsarin aljanna yake kar ki zama iri ɗaya kullum Tun da ba za ki iya canza kala ba amma ai za ki iya canja aurin zani za ki iya canja ɗaura kallabi za ki iya canja tsarin yanayin ɗakinki za ki iya canja tsarin abincinki za ki iya canza halinki da ɗabi'unki kar ku zama iri ɗaya mata wa utu bihi mutashabiha ku zama kuna da kawo canji da yin abin da zai sa miji ba zai jiya gaji da ke a lokaci guda ba to amma fa kai ma mijin haka ne wa utu bihi mutashabiha kullum a gidanka ana biya iri ɗaya a'a wa utu bihi mutashabiha kai ma ka rinka kawo abin da zai sa a ji marmari idan Allah ya sa ka dan samu to ka kawo wani abu da zaka canza kala matar ka saya mata zane iri kaza kuma tana sha'awar leshi tana sha'awar atamfa tana sha'awar shadda tana sha'awar wace ce kai baka rinka canza mata saboda idan kai baka canza ba ita ba za ta iya canza ba kuma duk abincin da kake so a canza kai za ka yi supply duk abin da kake so ka ga yayi kyau kai za ka yi don haka da maza da mata duka ku yi koyi da aljanna wa utu bihi mutashabiha fa'ida ta gaba ita ce wato da aka ce kan aljanna walahum fiha azwajun mutahhara sai aka ce mutahharatun fil khuluqi wal khalq su tsarkaka ne wajen ɗabi'a kuma tsarkaka ne wajen halitta wani tsarkin ne yake muhimmanci a wurin mutum tsarkin ɗabi'a ko tsarkin halitta tsarkin hali ko kuma tsarkin gangan jiki wane ne fi muhimmanci tsarkin hali shi ya fi muhimmanci abin da ya sa matan aljanna suka yi fice shi ne abin da Allah ya faɗa na halinsu wannan aji da matsayin da suke da shi kai ka san macen da ba a halicce ta fa da ba maniyi irin ka ba sannan ita tana da tsarkin da kai ka taba zama a duniya ka taba cin kazanta amma ita ba baka san menene kazanta ba amma idan ka je za ta kaskantar da kai gabanka dama sai ka juya ta yadda ka ga dama ta yi maka biyayya cikakkiyar biyayya kuma ba za ta taɓa gaya maka mummuna ba ballantana ta aikata maka mummuna to da matar aljanna da matar duniya wace ce wadda idan matsayinta ya kai yadda za ta yi gadara wa mijinta ta kai ta iya yi ita ce fatar aljanna amma Allah ce mutahara tana da tsarki wajen addu'a don haka ya ke mace a nan duniya ki zama mai tsarkin ɗabi'a sama da tsarkin ki da halitta biye da kike da wannan tsarki na halitta da kyan halitta da sauransu ba ado ne idan baka da tsarkin ɗabi'a in kin tuna da yadda aka halice ki fal yanzu lil insanu mimma khuliq in kin tuna da abin da kike yi a koye idan kin kulle ban daki kin tabbata da cewa baki da abin da zaki girman ki ga wadda ba ta taba haka ba ko ba za ta taba yi ba kuma ke an halice ki mimma in dafik ita kuma kulle tsuru la'ini min az-za'faran ita fa ba da maniyi aka halice ta ba da sinadarin za'faran aka halice ta shi yasa jikinsu kamar kwalaba ne in ka gani in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake matar aljanna za ta yi ado ta sa mata kaya guda 70 ba wanda waya ba fa kayan guda saba'in amma wallahi daga kan na saba'in din kana kallon na sittin da har zuwa na uku na hudu na biyu na ɗaya kana ganin su duka kuma har kana ganin fatarta har kana ganin kai a baya ce malam ya shagala an zo magana aljanna ba zan shagala ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake za ta sa kaya ta saba'in amma kowanne kaya ganin sa set saba'in fa duk wanda ta sa sai ta daya sai ta doro ne a ce ta gama duka dayan amma matan aljanna duk set kana ganin su annabi sallallahu alaihi wasallam yake yura mukku safiha min wara'il lahm daga ta kuma tana hango har cikin bargonta kama na ka ganin gilas irin wannan kuma wallahi idan ka gama cin kwalliya in kana so kai kwalliya sai ka ce juya in ka bibi bayan ka shine madubinka kai ta ka kwashi wanka ta ce kayi kyau ka ce Allah sai ce duba sai ta juya in ka dube ta kawai sai ka ganka ka fito full body wala ku fiha azwajun mutahhara to duk halittar amma take kankantar da kanta gaban miji annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kina duniya kika yi tsiwa wa mijinki ransa ya ɓaci sai matarsa ta cikin aljanna ta rinka ce kai canki kai canki mara albarka kwanan nan zai rabu da ke ya zo nan ya ga yadda ake kula da miji ke din banza amma ba ta ji fa'ida ta gaba ita ce cewa da aka yi wahun fi ha halido ka ji cewa za ka dawwama wannan kaɗai na cikin abin da komi daɗi a aljanna a ce ga daɗin ga kuma sai ka tuna ba za a daina ba ba za a fasa ba ba za a fita ba la ya bugu na an haƙi wala kuma ba ka bukatar a maka transfer nan ɗin ya ishe ka haka za a dawwama a ciki har abada a ce maka kalibi na fifa abadan ba har abada daga ku sai ubangiji kun zama makwabtansa kuna ƙasa shi kuma yana saman al'arci ko kuma kuna karkashin al'arshin a cikin aljanna da ku da ubangiji kun zama cikin Allah ya muku sallama ku amsa yadda Allah baya da ƙarshe kuma kun zama bakwa da ƙarshe shi kenan daga ku sai ubangijin ku abin da wannan daɗi wa kun fi qalidun ka'ida ta gaba ita ce duk abin nan da kaje an faɗa fa sai da imani wa bashirin lazina amanu jama'a mu kyautata imani awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani duk wanda kan yake son wannan ya gyara imani don Allah ka binciki imaninka an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi bayan an samu imani wa amilus salihat ai aiki a'a a takawa ha huna ainihin na jin tsoron ai a zuciya a wa amilu salihat ka hada da aiki kawai wa qul i'malu fa yara Allahu amalakum ku yi aiki Allah ya ga aikin kar a cika da zakin baki kar a cika da aiki Allah yake so a gani fa'ida ta kusa da ƙarshe ita ce yadda Allah maɗaukakin sarki ya ƙawata aljannan sai Allah ya nuna aljanna bata gama kawa ba sai da yace walahum fiha azwajun mutahhara idan aljanna da bata da tawaya amma bata cika ba sai da mata idan aljanna da ba gajiya amma bata cika ba sai da mata idan aljanna da ba ta bukata a yi girki amma bata cika ba sai da mata idan aljanna da ba ta bukatar wanke-wanke da shara da goge-goge bata cika ba sai da mata to ya kuma ga duniya da kake bukatar girki kake bukatar goge-goge da shafe-shafe ina kuma ga duniya da in ka gaji kana bukatar inda zaka huta ina kuma ga duniya da yawancin ayyukan ba za ka iya kai kaɗai ba sai an taya ka ina ga duniya da ake bukatar haihuwa ina ga duniya da za ka iya zama ka ji kana jin loneliness kana bukatar wani a tare da kai ina ga duniya da zaka ji zafin kai ka ji kamar kiran ka kamar kiran ka ake ko ba wanda ya kira ka saboda tsafin goranci wallahi idan aljanna ba ta cika ba sai da aure wallahi ba sa ku yi aure kar ka mutu a gwauro ka je lahira kawai ka ga ka ga hurul in a ka an samu working experience ka dan adan yanda in ka je ba za ka yi kauyanci ba mata za ku yi aure ta koyan ta abinda muka bada sai dai Allah ya ba mu dala in sura Allah ya ga ta mana amanu wa amilu salihati anna lahum jannat نعم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نعم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها نعم ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وبارك على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين